بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وأهل عقدة من لساني يفقه قولي باهك يا السلام عليكم ورحمه الله barkan saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da sha uku ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da hudu bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga zuwa madina wanda kuma shine yammaci na bakwai ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da uku miladiyya ba manta ba mun tsaya aya ta ɗari da tamanin da cikin wannan sura suratu ali imran kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah wa man duniya dunya illa mata'ul ghurur yau zamu tashi ta 186 amma akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya na farko na cewa menene matsayin galibin matasa da suke sanya riguna na 'yan kwallo dauke da sunayen kafirai a jiki kusa ka babu wannan wata zahira ce abu ne da ya zama ruwan dare ga duniya daga matasan mu galibi da jesi na 'yan kwallon kafa da sunayen kafirai a jiki daga wani ronaldo wani robaldo wani batistota batistota kuma ko shakka babu wannan bai dace wannan ya ci kano da tarbiyya ta addinin musulunci domin dukkan mutumin da ka sa rigar da kake dauke da sunansa wani nau'i ne na kauna ya sa kai haka kuma ƙaunar mutumin da baya san Allah baya san manzon Allah haramun ne ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna Allah la yahdi al adh-dhalimin ya wadanda suka yi imani kada ku jibinci lamarin wato ainihin yahudawa da kirista kada ku kaunace su a zuci to kuma sai ya kasance sanya wannan riguna na dauke da kauna kaga wannan haramun da haka duk mutumin da ke son tsira a ranar tashin kiyama duk saurayin da yake so a tashi shi karkashin tutar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to bai kamata ba ya sa riga da take dauke da sunan wani makiyin manzon Allah ba san babu yadda za a yi kiyayya da soyayya ta lokaci guda kana son manzon Allah kana son makiyinsa ba zai yi ba kana son manzon Allah kana son mai adawa da addinin sa mai adawa da littafin da zo da shi ba zai yi ba sannan dukkan soyayya ya kamata akwai riba a cikin soyayyar lokacin da ka so wannan shahararren dan kwallon kafa ko wani tauraro na indian film ko american menene riba karkashin wannan so din a duniyance ne za ka samu dan ka kaunace shi bai ma sani ba kila shi da zai ganka ma haushin ka yake ji yana kanin kai da irin gorilla din nan duk ne tunda kai dan afirka ne bakin fata ya tsane ka kaga wannan shi ne jahilci wato da rashin sanin ya kamata fatan mu ubangiji ta Allah ya shirye da samarin mu su gane wannan kuskure ne su daina wani mataki zai bi domin ya haddace alqur'ani haka yake tambaya mataki shine ka dage ka dage idan ka fara ka yi da kwazo da himma karka yi sakaci karka yi kasala abinda karatun alqur'ani ke so naci kullum sai ka ko dai ka dora sabuwar harda ko kuma ka maimaita ta da kullum ya kasance kana tare da shi alkur'ani baya son gibi ko fashi alhamis da juma'a ya kamata kana maimaita kullum kana yi abinda alqur'ani yake so kenan sannan babu wata shawara ta mai da za a ce ga ta daya daya ce ita za a baiwa dukkan wanda ya so haddace alqur'ani ya danganci malamin da zai karanta da kai in zaka karanta ka haddace qur'ani ya kamata akwai malamin da yake dora ma to tambaye shi ya baka salon da yake wajen haddan qur'ani kila wani ya baka salo na makarantar allo yadda ake bi a makarantar allo kila wani ya baka salo na ka bude takarda ka duba cikin qur'ani kai sai shafi shafi kowanne salo ne amma kowa ya san haddada ta take kwari to ita ce haddada aka haddace da allo ba ma za ka haddata da haddada da mutum ya bude takarda ya duba ba da wuya a iya samun kila waɗansu ɗaiɗaiku suna da kwarin har da gashi da takarda suka bi suka haddace ba da allo ba amma har dan allo hmm, ba a haddace da wannan saboda abin da yasa wajen aiki uku ke lokaci guda ga karatun ga rubutun dukkan wanda ya haddace alqur'ani ta hanyar karatun allo yayin da ya zo yana harda zai ga yana kwakwalwarsa saƙon da take bashi wato abin da ya rubuta a jikin allon da hannunsa hatta gyaransa da malamin ya taɓa masa ko tsakanin kanme da tamme da aka yi mutum yana tuna da shi wata rana wannan na taɓa haɗe wannan kalmar aka ce bata wata rana na taɓa rabe ta aka ce haɗe ta mutum zaka ji Allah ya sa yana tuno wannan a cikin abin nan a cikin kwakwalwarsa a cikin memory din shi to shi na abin yake da riba sannan ga rubutawa da hannun sai ya ga cewa wato har da ba karama bace ba sannan ga takara da ke tsakaninka da abokan yi da takara ta halal da ta haram kan ai duk gardawa suna yi saboda haka ka dage ka samu malami sai dora ka akan tafarkin da za ka yi ko da allo za ka yi ko da mai sai baka shawara kawai kullum abin da nake faɗa masu harda idan Allah ya baka damar kullum ka haddace aya goma a ra'ayi kar ka dora kullun goma goma idan yau ka dora goma gobe kar ka dora sai jibi ko da ka haddace ta yau gobe zan to maimaita ta kawai zaka yi wato kai har da irin wanda ba za ka dawo daga baya kana gyara ba haddace ta haddace kuma shi kenan sai dai kuma in ka mutu amma dai in kana da rai kana nan wannan ita ce haddace fi sabilillah amma mutumin da idan ya kamo izufi daya ko kuma dauka ya dauki nis guda daya rabin izufi mutum zai faɗi so goma ko so goma sha biyar to ai ba mahaddisi bane kawai da ya laushi ne ne to in kaga an sa shi cikin mahaddata alfarma kai masa ma'ana ba kai har da ta gari har yanzu kenan da sauran ka kenan kawai dai kai jika jika ka dan yi laushi gaskiya ne lokacin da mutum zai raka'a ta karshe zai ma kan kafar hagu a cikin sallah a'a raka'a ta karshe a zama na karshe bari dai ba mu ce zama na karshe ba ya danganci sallar da za ka yi idan sallah ruba'iyya ce ko kulasiyya wato mai rakawa uku ko hudu kaga zama biyu ake mata kenan to akwai bambanci tsakanin zaman farko da na biyu zaman farko manzo Allah yana yin iftirash haka hadisi ya nuna cikin sunanin nasa'i ko abu dawud sannan kuma ya yi umarni ga almusi'i salatihi cewa ya yi iftirash a zama na farko ma'ana ya shimfida kafar hagu ya zauna a kanta kafar dama kuma ya soga ta haka ya kafa ta al-intisab din ta ya intisabin ta amma idan mutum ya zo zama na karshe zai karkatar da kafarsa ya zauna akan duwawunsa na hudu a zama na karshe kenan a cikin sallah da sallar da ake wa zama biyu amma sallar da zama ɗaya kawai dama ake mata to al-iftirash din ake shi dai na farkon da muka ambata kamar yadda sunnar manzo Allah ta nuna wannan yake cewa dogon bayani wannan na tambaya kan cewa wani irin kira malam zai yi dangane da yawan mutuwar aure da yake faruwa a yanzu dandana a tsaura aure dandana a kashe yana ganin cewa abin ya yi yawa kwarai da gaske ke kowane titi kowane kwalolo ka bi zawarawa ga sunan wurin ko ina ƙaranar zawarawa a gaskiya manufar aure shine dan a zauna lafiya manufar aure dan a samu hayayyafa a tsakanin juna ba ko za a samu hayayyafa ba sai an zauna kaga ba manufar aure ba shine a dana juna a rabu to amma galibi waɗanda suke yin aure ba tare da sun kiyaye wace manufa ta sa in yi aure ba shike kawo yawan saki sannan kuma da rashin hakuri shike kawo yawan saki tsakanin dukkan ma'aurata guda biyu inda za a yi hakuri kuma inda za a sanya hakikanin manufa ta aure wajen yin aure din na farko dai daga cikin manufofin aure raya sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zanto wannan shine a zuciyarka sannan kuma abu na biyu kare kanka daga fadawa cikin zina sannan abu na uku samun zurriya ta gari sannan kuma abu na hudu rage adadin yan mata ko zawarawa akan titi domin ya su akan titi da yawa na haifar da barna a rage adadin su akan titi ina fata mun fahimta sannan akwai manufa ta kullu zumunci kamar yadda sayyidina Abubakar kamar sa kuntuka tsakanin manzon Allah da sayyidina Abubakar kaga manufa ta kullu zumunci kamar yadda Umar dan Khattab ya auri Ummu Kulthum yar Ali bin Abi Talib kaga um, manufa ta kullu zumunci tana yarinya karama ma dan lokacin da Umar dan Khattab yace yana son ta Ali yace masa haba wannan yarinya da zaka yi da ita sai na son ta zan turo ma ita da ni in ta yi maka shikenan ta zo ta sa wata dogon riga har kasa yace a ai in budurwa za ta je wani wanda take so ai ta iya dan dage kafar ya ga kafar da ya ba <laughs> amma in ta sa safa ta rufe kamar ya za a iya gane inda ya tsuko babu saboda ka sai mu dan kafa zai dage rigar ta sai wallahi ba dan kai amirul mu'minin sai na daura mata kada yarinya to amma duk da haka kuma ya aure ta malama ka akwai manufa ta kullu zumunci a cikin aure kaga duk wanda ya da waɗannan manufofi da yawa zaka samu cewa aure ya fi dawama ya fi lasting dan baka son ka raba zumunci tsakaninka da wani sai fa in abu ya tura ta kai bango babu yadda ka iya shin akwai wani laifi sananne wanda a sanadiyarsa idan mace ta yi za a sake ta a iyakan sani na babu wani laifi sananne da za a ce shi kadai ne laifin da idan mace ta yi za a sake ta kowane mutum akwai abin da yake bata masa rai abin da za a yi wa wani mijin ya bata masa rai wani ba zai bata masa rai ba saboda haka ya danganci kowane mutum me yake so mata su yi masa me baya so ta masa wani baya son mata su yi masa musu duk abin da za ta yi a duniya ta yi amma kar ta masa musu daga ranar da ta yi masa musu to ranar takardar ta na hannunta ko na dama ko na hagu sai ta zaba wani baya so a yi masa abinci daga lokacin da ta yi masa abinci to zai sake ta wani baya son a daina iyayensa daga lokacin da matarsa ta yi rashin kunya da iyayensa shi kenan wani baya son ya ga matarsa ta yi rashin mutunci ga iyayensa daga lokacin da ta nuna ba ta son ƴaƴansa na kishiyarta to daga lokacin kuma ya rabu da ita kenan haka dai abubuwa daban-daban wani kuma abubuwa da dama za su faru ga matarsa tana wulakanta iyayensa amma bai damu ba to wannan kaga ta sakwatawa ai shawaraki ne ka in ba shawaraki ba wai za mahaifin su kuma ya abin nan ya kamata ai za hankalin ta yi mata fada ta daina ma'ana dai kowane mutum akwai abin da zai amma akwai abubuwa waɗanda suke na zahiri wanda lalle idan mace ta yi to miji ya kamata ya hana ta in ta daina ba kuma to sai dai a ce haga su rako bene wa bene idan matar ka tabbatar tana da alaka da wadansu mazaje a wajen, wannan babu wanda zai sai ya baka hakuri in ma mutum ya baka hakuri ya yi kuskure in kaga an baka hakuri to sai fa in ya bayyana ta sadu da ta yi nadama ta tuba tawbatan nasuha alamun tuba sun bayyana a cikin maganganunta da ayyukanta ka iya yafe mata amma in ba haka ba kan ai bai da wani amfani dan ka zama da yus da yus ko ba zai shiga aljanna ba duk mutumin da ya san matarsa tana da alaƙoƙi marasa kyau da waɗansu mazaje a waje kuma ya kyale ta to ba zai shiga aljanna ba haka manzo Allah ya bayyana ko kuma ba ta sallah kai kai ta sallah ba ta yi ko ba ta azumi to kaga wanda ba ta sallah kan ai arniya ce saboda kaga mutum ba zai zo na da arniya ba ko ki sallah ko kuma ki san inda dare ya miki waɗannan abubuwa ne waɗanda sun shafi haƙƙin Allah wanda babu sassauci a ciki babu haƙuri a ciki in ma mutum ya yi haƙuri a nan baya cikin haƙurin da za a ba shi lada ba ta sallah kuma ka yi haƙuri ai ba haƙƙinka bane ba amma ta yi ma latin to kai haƙuri shikenan ta yi ma kudin da daddare kai hakuri wannan duk kai kaga dama zaka samu ladan hakuri inda ma yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab amma ba ta sallah kai hakuri wannan bayan wannan yace da Allah ya faɗa masa ma'anar wannan hadisin al-kam'atu min al wa ma ma'uha shifa'un lil aini rawahu al-bukhari lafazin al a. jam'i na al ba tare da ta'u ta'alif din ke karshe ba ko ta'ul marbuta wadanda suka ce a'a alkam din shi ne mufarat alkam atu jam'i ma'ana dai sabani malaman luga suka yi shi lafazin alkam atu din ko alkam din wato nau'i ne na tsoro da yake fitowa a kasa ban san sunan shi da hausa ba galibi a kasar larabawa yake idan ya fito sai su ɗauke shi sai su ci a haka wani lokacin kuma su dafa ina fata an fahimta to shine manzo Allah ce alkam'atu min almanni ita alkam'atu din daga almannu take to shi kuma almannu wani abu ne da ke sauka daga sama kamar raba yakan sauka akan itace sannan kuma yakan sauka akan dutse sannan idan ya sauka sai ya sai za ka ga kamar za ka iya kwatanta shi da kwaro ko karo za ka iya kwatanta shi da karo mai danko wannan da ake abin nan to amma shi ba da danko amma ruwan sa yana da dan kauri kauri haka idan ya sauka a kan dutse da dare yake sauka ba wanda sun daga inda Allah yake sauka sai Allah yake sai sai inda yake sauka da shi eh, ina fata an fahimta ko a kan duwatsu to yana da zaki wajen sha zakin shi yayi kama da zuma shi yasa waɗansu masu fassara Hausa suke kokarin fassara almanu da cewa zuma bayan ko ba zuma bane ba an gane ko wajen mazallanna alaikum da ma wa anzalna alaikum almanna wasalwa sai su fassara alman cewa zuma amma dai ba zuma bace ba wata rafa ce daga sama take sauka akan duwatsu ko akan itace sannan tana da zaki to sai manzo Allah ce shi alkam'atu din duk da tsiro ne daga ƙasa amma asalinsa daga almannu din nan da muka yi bayani sai ce wa ma'uha ita alkam'atu din idan aka tattara ta aka matse ruwanta shifa'un lil aini yana maganin kambun baka ga wanda baki ya kama shi ina jin mun shayin bayani me yake kan bambaka a cikin karatu dukkan abin ga wanda baki ya kama shi idan aka bashi ruwan ya sha zai warke daga wannan baki din ko kuma kan baka shine abin da hadisin ke nufi wallahu a'lam wannan yace yaushe ne ai aure yake tabbata tsakanin musulmi da musulma bayan an ba da sadaki ko kuwa duk wanda ya ji fitawarka ya san inda ta nufa ma'ana irin waɗanda suke zuwa ne sai a ba da sadaki ba a ɗaura aure ba a ce an yi baiko ko an sa rana amma ha an karɓi sadaki to wai sai ɗauka matarsa su don haka ya halatta ya sadu da ita bai halatta ba tunda ba aure aka ɗaura da can ina cikin waɗanda suke ba da fatawar cewa bai ko ɗaurin aure ne amma daga baya bayan nazari da bincike ya tabbata cewa bai ko ba ɗaurin aure ne domin ɗaurin aure abu guda biyu ne na farko lafazi wanda shine siga da malamai ke faɗa na biyu niyya domin inna mal amalu bin niyya wa inna mal kulli mar'in ma nawa lafazi shine kalmar na aura maka wanda nake wa wakilci wanci bisa ga sadaki kaza kai kuma ka ce na karba idan kai ne mijin ko na karba a matsayin wakilin sani na karba masa kenan wannan kalmar da kuka yi ita ce siga kuma da kalmar ake daura aure sannan ya zanto a zuciyarka lokacin da kace na bayar kana nufin daurin aure a zuciyarka lokacin da kace na karba kai ma kana nufin daurin aure domin waɗannan mutane guda biyu mai bayarwa da mai karba su suke yin daurin aure abin da ake kira siga al-ijab wal qabul shi wakilin amarya zai al-ijab wakilan ango ko ango kansa ya al-qabul zawajtuka qabiltu ankahtuka qabiltu al-ijab al-qabul din kenan to tare da niyya domin al'ibratu bil maqasid la bil alfas sagwaran lafazin ba shi ake lura da shi ba sama da niyya dan niyyar ta fi tasiri ku da Allah duk lokacin da aka zo baiko aka ce ga wakilan wannan sun zo an tattauna da wakilan amarya yaya yana nema eh yana nema an bashi eh an bashi yaushe za a daura aure a za mu shawara mu faɗa muku ranar ko nan da wata biyu ko nan da wata uku wai shi sai ya ribaci kalmar an bashi eh an bashi to amma kar ya manta sai aka ce to za a daura aure aka ce eh watan rajab ko watan sha'ban sha biyar ga wata ko sha shida ga wata a sai a yanzu duk ba matarsa bace ba duk wannan zancen da ake me suke nufi da kalmar an bashi a zuci dai ba su nufin dauran aure ba abinda suke nufi sun yi baiko amma tunda an saba an bashi ake cewa to an bashi an bashi shikenan na ina fata an fahimta a gaskiya wannan kalma ko ni da na roƙu da ita mutuka kwarai da gaske kuma musamman a marigayi shi kan kan Muhammadu bin Allah Allah ji kansa da gafara akwai karatun su da yayi mai tsawo akan wannan da sauransu amma dai zance wanda yake mafi inganci shine lalle sai niyya ta tabbata dan ka ba da sadakin ya mace bata zama matarka ba har sai an daura aure domin ya iya yiwa a daura aure ba a ba da sadaki ba dan sadakin ba shine auren ba sigar ita ce auren dan ba ga nikahu tafwid ba da surutu bakara ta isharar gare shi لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسي قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف to ai kaga wannan aure ne aka daura ba a bayar da sadaki ba ba a ma ambace shi ba na aura maka wadda nake wakilci wance bisa ga sadakin da zan yi maka bayanin sa nan gaba shi kuma yace na karba jama'a kun shaida eh mun shaida kowa ya yadda akwai sadaki amma za a yi masa bayanin sa nan gaba ba a ce an sarayar da sadaki ba mutane sun yi shaida auren nan da sadaki wannan auren ya halatta ya halatta miji ya sadda matar duk da ba a ba da sadakin ba ashe bayan da sadakin ba shine daura aure ba wannan sigar ita ce me daura aure ita ko siga bayan kalma sai da niyya a zuci ya kamata mu fahimci fikihun mas'alar sosai da sosai me ya matsayin musulmin da je neman wata eh, wata yarinya da aure sannan kuma ga wani na neman ta har ma an ba da sadaki a kanta tunda har an ba da sadaki akan ta iyayenta sun karba duk da bai zama dauran aure ba to bai halatta wani ya shiga ba dan manzo Allah ya faɗa cikin hadisin Imam Nasa'i la yakhthub ahadukum ala khitbati akhihi cikin hadisin Bukhari kuwa la yakhtubu ar-rajulu ala khitbati akhihi wa la yasumu ala sawmihi kada mutum ya nemi aure kan neman auren dan uwansa kada mutum yayi tayi kan tayin dan uwansa wani na neman yarinya da aure ta amince da shi ya amince da ita iyayen sun sani har an ce ai kenan an amince ya ci gaba da neman ta da aure kila ma har an ce ya kawo kayansa ko an karɓi sadakinsa kaga an riga an amince da shi kenan haramun ne kai yanzu ka fito daga baya bai halatta ba ka fito amma idan yana neman ta ba a riga an tambaye ta ba kin amince ko baki amince ba iyayenta ba su riga sun yi masa wani alƙawali ba kai ma sai ka fito mutum biyu ne ko uku shi kenan amma daga lokacin kar iyaye su bari abi ya tsawo sai a tambaye ta wanne kike so ko su su duba cikin guda uku mu muna ganin wane yafi dacewa bisa ga shawaran mu saboda dalili kaza saboda dalili kaza in ta ce eh na amince da shi sai a kirawo sauran sai a ba su hakuri kar ku sake zuwa wajen ta kuma sai wani dan bai halatta ba kawai ku yi ta neman aure a gaibu har a ce an sa ranar ɗaurin aure wa mutane ba wanda ya san wane ne angon wani ya turo da goro da alewa wancan ma ya taho da goro da alewa wani ya koma da dakon goro gida kaga ai ko shakka babu wannan zai haifar da gaba a cikin kanin al'ummar musulmi wanda ba manufa ce ta musulunci ba yin haka wannan tana cewa dan Allah ka yi wa mazaje wa'azi saboda sai ka ga mai gida ya shigo gida fuskarsa a daure kai duk kokarin ka ja hankalinsa amma ya daure ma fuska ki maka magana ya banza da kai sai ga kamar ma wa'azin da yake zuwa yana ji kamar baya amfano da shi wato wannan ya nuna kana zuwa wajen wa'azi nan ina jin duk wanda ya ji hudubar mu yau ta juma'a ya san wannan shine kawai magani ko ba haka ba idan hudubar ta shafi kowa da kowa akan ya zamu mu gyara gidajen mu yana daga cikin abin da zai gyara gida wato al-ishratul hasana manzo Allah ce wa ashiruhunna bil ma'ruf kuma amalanci matan ku tare da kyautatawa sakin fuska na daya daga cikin kyakkyawar mu'amala ai na karanto mana hadisan Aisha har guda uku ya hadisin tace gashi ina cikin kwanakin janaba zan ɗauki kofin manzo Allah in sha ruwa ina ajewa sai ya ɗauki kofin sai ya sa bakin shi daidai inda na sa nawa zan ɗauki kashi in tsotsa ko in guiguya ina ajiyewa sai manzo Allah kai hannu ya dauka sai ya sa bakin shi yana guguya ko yana latar kashi inda na sa baki na wani irin sako manzo Allah yake isarwa ummuna Aisha a cikin wannan so kauna kauna ta karshe kaunar da ni da ke kamar mun zama daya har bana kyankyamin bakin ki bana kyankyamin yawun ki so nake in dora baki na a daidai kofin da kika sha ruwa wane ne kewa matarsa haka ka dan jarraba yau idan an je shan ruwa da magariba ka <laughs> dan Allah ina roƙonka kai mai ɗaure fuskar nan dan Allah ka jarraba yau ka gani lude da ta dauka ta sakunu sai ya karba ta sai an yau bana son wani ya sabo haba ba ɗaya bane ba kuma sai mun rabu gida biyu yau muka mu biyu yau muka mu biyu kuma abu ɗaya kuma shikenan wasa tare shi bambam menene abin duniya ba na lode ne kika sha da shi zan sha na kawo mana hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummu da Aisha take cewa muna wankan janaba tare da manzon Allah da bokiti ɗaya ko roba ɗaya a gaban mu hannayenmu suna sabani wajen shiga ko in riga shi sawa ko in riga ni wani lokacin yana gaggawar ɗibowa ina ce masa da ali da ali kyale ni in ɗauka kyale ni in ɗauka in je mu na duk waɗannan ababai ne na kyakkyawar mu'amala da ya kamata mutum ya tsakaninsa da matarsa manzo Allah ya yi tsere da ummu na aisha manzon sa sunan ya dauke musu kewa ya taya su waɗansu ayyuka na gida kanana ba wai dan ba mai yaron gida ba wata rana kawai sai ka ce yau ni da ke za mu yi girki in ga dai wani me kike ne kuke ta wani barazanar girki girki ai ni ma na iya to wani abu ne na dauke kewa kai ma sai ka samu hutu a zuciyarka amma kawai ka fito waje waɗansu gardawa su bata maka rai ka je gida mana ka ji karamar murya matarka ta halal ɗinka amma ka tsaya titi gindin mai biredi da shayi gindin mai balangu har abin dare Allah shirye ka tambaya ta karshe wanda yake cewa malamin rikici da hatsaniya da aka samu a university na Maiduguri ya halatta ko bai halatta ba to kai a da ka taba jin an ce maka rikici kuma ka ce ya halatta ko shakka babu rikici da aka yi a university na Maiduguri ba mu ji daɗin sa muna fatan kuma ubangiji ta Ala ya kare faruwar irin a nan gaba abu ne wanda yake bai daɗi ba ko misali zarafin tun da gashi ya haifar da an dakatar da karatun ɗalibai kila hannu waɗansu makonni masu zuwa nan gaba sai dai kuma ko shakka babu yadda Binciken mu na kurkusa ko ta kafa mafi kusa ya nuna mana ko shakka babu akwai laifin waɗansu daga cikin jami'ai ko kusoshi na nubas domin a ce a zo cikin azumin ramadana a yi zaben sarauniyar kyau a birnin shehu a ce a yi zaben sarauniyar kyau ai ka san wannan cin mutuncin addinin musulunci ko shakka babu ya ya keta ka'idar ilimi ya keta ka'ida ta tsaro ta ƙasa ya ce ta kaida ta addinin musulunci bai dace ba da alfarma ramadana saboda haka su yaran da suka yi yan hassana da laifi to ai duk wanda yake da ruwa da tsaki wajen bayar da izini a yi wannan shi ya fi kowa laifi to amma mun tabbatar cewa shugaban jami'a vc din mutumin kirki ne jama'a suna kyautata masa zato fatan mu ubangiji ta'ala ya bashi jarunta ya bashi jurewa ta yadda zai warware matsalar ta hanyar da ta dace kuma bisa ga adalci kare kasance cewa ɗalibai da ake zargin ko sun tayar da hatsaniya su kadai laifin zai shafa eh to ba za a ce ba su da laifi ba in sun tayar da hatsaniya amma ko shakka babu wanda ke durowa da tsaki wajen bayar da izini to ko shakka babu yana da kaso mafi tsoka amma kamar da muka tsaya mun tabbatar muna kyautar da san cewa shi vice chancellor na university na Maiduguri insha Allah ta'ala zai gyara matsalolin kuma zai kalli abin da duba na adalci ɗaliban na ƴaƴansa ne ya ga yadda za a gyara ko musamman mun ji cewa an yi taro daga dukkan bangarori guda biyu ɗalibai musulmai da ɗalibai waɗanda ba musulmai ba sun bayar da takarda ta bayan taro cewa za su zauna lafiya kaga an samu bakin zaren kenan sai a kiyaye nan gaba kar a sake bayar da lasisi makamancin wannan na cewa ai zaben su mai kyau ko a jami'ar Kano ko a ta Maiduguri ko a ta Zaria ko a ta Sokoto dan wannan ko shakka babu yana bayar da tsoro ga zaman lafiyar kasa kuma na tabbatar ma'aikatan tsaro ma za su sa baki kan wannan Allah ya taimaka mana za mu tashi kan aya ta 186 ubangiji ta Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور بنجي لا تبلون في أموالكم وأنفسكم lalle za a jarrabe ku fi amwalikum a cikin dukiyoyinku wa anfusukum kuma za a jarrabe ku a cikin kawunanku jarraba cikin dukiya kare tattalin arzikin kasa hasara faduwa ko fashi da makami ko gobara ko ambaliyar ruwan sama ko wani abu makamancin haka jarraba a cikin kawo kanku kuma shine rashin rai ko rashi mutum ya rashin mahaifinsa ko mahaifiyarsa ko matarsa ko miji ko aboki ko kawa ko dukkan wani wanda yake na kusa da ke ko na kusa da kai mutum ya rashin sa ko mutum ya rasa wata gaba daga cikin gabansa ko ya ji rauni duk wanda na cikin jarraba a cikin kawo kanku ubangiji ala ce lalle zai jarrabe mu wannan gaba ta nan daidai take da fadin Allah ta'ala wala nabluwannakum بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة wa ulaika humul muhtadun da Allah ce zai jarrabe mu a cikin kawukan mu a cikin dokiyoyin mu zai jarrabe mu da tsoro zai jarrabe mu da zama na tsatsar da abubuwan da dai lissafa amma karshe ce da manzon Allah kai bishara ga masu hakuri masu hakuri sune idan wani abu ya same su na hasara ko na kai to sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ce wala tasma'unna min allazina utul kitaba min qablikum kuma lalle za ku rinka ji daga waɗanda aka zo mai littafi kafin ku wa lazina allazina ashraku kuma za ku rinka ji daga waɗanda suke mushrikai azan kafira cutarwa mai yawa a jiya mun ce nau'in cutarwa ne daga cikin cutarwar da mulmune suka ji shine abinda Abu Bakar ji daga bakin wannan bai yahudan Finhas ko Fanhas kamar da muka karanta ji a cikin ruwayar Ibn Jarir tabari daga abdullah dan Abbas Allah ya kare da a gare shi sannan yana daga cikin nau'in cutarwar da aka ce zamu ji daga bakin su irin bakar magana da manzo sallallahu alaihi wa sallama ya shaji daga bakin wadansu ko dai munafukai ko kuma kirista ko yahudawa ko waɗansu daga cikin kafirin zamanin ka tunda Allah ce wala tasma'unna min allazina utul kitaba min qablikum wa min allazina ashraku za ku rinka ji daga waɗanda suka suka yi shirka azan kasira su taswa mai yawa wa in tasbiru wa tattaqu idan har kuka yi hakuri ko kuma kuka tsare dokar Allah fa inna zalika min azmil umur to wannan yana daga cikin al'amuran da ya kamata a kulla niyya akan su a sahin ba akan su yani min al min al umur allati yanbaghi al azmu alaiha yana cikin al'amuran da ya kamata a kulla niyyar sai an yi su shi hakuri din da kuma takawa له فنبذوه وراء ظهورهم فنبذوه وراء ظهورهم وش اشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون وبنجي تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب تنا لوكتن da Allah ya rike alkawalin waɗanda aka bai ma littafi abinda ake nufi da aka bai ma littafi aka basu ilimin sanin wani littafi da Allah ya saukar daga sama alkawalin da Allah ya yi da su ya ce da su latubayyinunnahu lin-nas lallai ko bayyana wannan littafin ga mutane abin da duk ya kunsa na hukunce hukunce na bayanai waɗanda kuke so da waɗanda ba ku so waɗanda suka dace da san ranku da waɗanda ba su dace da san ranku ba lallai ku yi bayani wato abin da yake wajibi akan malamin shine sanar da abin da ya sani na dokar Allah ko da shi a cikin ayyukansa yana karya wannan dokar sanar da abin da ya sani na hukuncin musulunci ko da shi a dan adantaka irin tashi da mutuntaka irin ta mutum yana yin sakaci wajen yin aiki da shi amma wajen faɗa dole ya faɗa shine ma'anar la tubayyinu lahu lin nas lalle ku bayyana shi ga mutane wala taktumunahu kada ku koye komai a ciki allati fanabaduhu wara'a zuhurihim sai suka ɓoye ko suka jefar da wannan littafi wara a zuhurihin bayan bayan su jifa da littafin baya nufin su ɗauki littafin su wurga a baya abin da yake nufi inda littafin ya yi daban su kuma inda suka yi daban littafin ya yi gabas su sun yi yamma ko ya yi kudu su sun yi arewa kaga sun mayar da littafin a bayan bayan su ta fuskar aiki ko ta fuskar magana magana su ba irin wanda littafin yace ayi ce aikin su ba irin wanda littafin yace ayi bane wastarau bihi samanan qalila sai suka musanya bihi a sanadiyar wannan alkawari da suka tsakaninsu da ubangiji samanin kalila wani dan farashi kankani na duniya wani girma da za su samu wani matsayi da za su samu yasa sai suka rinka koye gaskiya Allah ce fa bi sama yashtarun tir da abin da suka fanshi wato gaskiya din da shi tir da abin da suka canji gaskiya din da shi suka rike shi suka kyale gaskiya suka yi riko da shi suka jefar da alkawalin Allah alkawalin Allah shine ku yada ilimi ku bayyana shi ku sanar da shi a waje ɗaya kuma idan kun bayyana kila mutane ba za su ba ku girma ba ba za su ba ku matsayi ba za ku yi rasin mabiyanku to mai yi dan Allah babu ruwan shi da girman da zai samu ko yawan mabiyansa ko yawan yan kanzaginsa sai ya kokarin bayyana gaskiya duk dacinta a waje ɗaya ina mutum ba zai samu a kusanto da shi kusa ba mala'un gari ba za su jawo su kusa da su ba dan ya faɗi gaskiya to shi kuma baya son yi hasaran mala'un gari ya kamata yana kusa da su don saboda bukatu da yake da shi a wurin su yana da wadansu bukatu to don bukatunsa su biya sai ya koye gaskiya ya faɗa musu irin abin da suke so a matsayinsu na masu mulki a matsayinsu na masu kuɗi a matsayinsu na sarakuna to kaga anan gurin kamar musayayi wato ga gaskiya sai ya yi musayarta da karya. ga bayani sai ya musayarsa da ɓoyewa ya ɓoye ilimi shine washtarau bihi samanan qalila na faɗa muku je cewa ba alba tana shiga fil matruk washtarau bihi ay bil misaqi samanan qalila a madadin riƙon alƙawalin Allah sai so ga mace gara farashi ɗan kankani alƙawalin Allah shine su bayyana ilimi to sai ba su riko da wannan alƙawalin ba gara su samu na ɗan karamin farashi girma da za su samu a wajen mabiya ko girma da za su samu da matsayi a wajen masu mulki Allah ce fa bi sama sharuwan tir da abin da suke fansar kansu da shi manzon Allah ya bayyana cikin hadisi cewa dukkan wanda aka bashi ilimi sai kuma ya boye shi ranar tashin kiyama za a yi masa nizami da wuta ranar tashin kiyama Allah ya tsare da haka nauyin da ke kan masu ilimi ba kankane bane ba yana da girma kwarai da gaske dole mutum ya fita gaskiya ko da za ta jawo maka wato ainihin bakin jini a gari wannan ya fi maka zama lafiya tsakaninka da mahalicinka ina amfanin ka faɗa mutane ƙarya ka fita lafiya lafiya tsakaninka da mutane amma tsakaninka da ubangiji subhanahu wataala kuma ba lami lafiya ba ya kamata ka gane in za ka faɗi gaskiya a karan fari mutane za su tsane ka a karan fari mutane za su yi adawa da kai amma in ka jure ka sake jurewa Allah ce walaki mutul mutaqin kai ne zaka samu kyakkyawan karshe wanda suka kika din nan jiya za su zo suna son ka yau waɗanda suka yi adawa da kai jiya yau za su zo su nemi sulhu da kai wanda ba sa sauraron ka jiya su zo saurare ka a yau amma kai gaggawa kake so kake dole sai an saurare ka a yau da haka me zaka fada a saurare ka baya da dariya zaka yi a saurare ka ƙarya zaka faɗa bid'a zaka ɗore wa gindi sai kai tayin yin waɗannan dan dai a saurare ka to kuma idan tafiya ta tafiya sai su gane cewa a sai ƙarya kake to sai su watsar da kai sai kuma ka zo ka dawo su ce a'a ba mu yadda ba da san wurin babban ga abin da ya mana kuma yanzu mu koma to amma idan gaskiya aka san da ita tun karan fari shikenan ko an tafi za a dawo ko an yi fushi za a janye in ma mutane sun yi fushi da kai mala'iku a sama suna farin ciki da kai to sai me kai hasara a ciki Allah gane da mu Allah ya ce la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم وبنجد لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا kar ka yi tsammanin waɗanda suke yin farin ciki da irin abin da suka yi wa yuhibbuna an yuhmadu kuma suna son a rinka yabansu bima lam yaf'alu da abin da basu aikata ba fala hasabannahum bi mufazatin min al'azab kada ka yi tsammanin za su tsira daga azabar Allah ranar tashin kiyama walahum azabun alim lalle suna da azaba wadda take mai radadi ma'ana dukkan mutumin da suka aikata wani aiki suke farin ciki da aikata aikin sannan kuma suka zo suna son a yabe su da wani aikin da kuma shi ba su riga sun yi shi ba duk waɗanda wannan shine halin su kada ka yi tsammanin za su kaucewa azaba ranar tashin kiyama hadisi ya tabbata cikin sahihin muslim marwan ibn al-hakam ɗaya daga cikin khulafa bani umayya yace da dan gadinsa izhab ya rafi' ila ibn abbas fa in kana kullu mri'in minna fariha bima ata wa ahabba an yuhmada bima lam yaf'al mu'azzaban lanu'azzabanna ajma'un yace ka je wajen abdullahi dan abbas ka ce masa in dai kowane mutum daga cikin mu da yayi farin ciki da abin da ya aikata ko ya so a yabe shi da abin da bai yi ba za a yi masa azaba in dai haka ayar take nufi to cikin mu kowa sai an masa azaba ba wanda zai tsira gobe kiyama fa qala ibn Abba? sai abdullahi dan abbas yace malakum wa li hadhihi al-aya me ya gama ku da wannan aya kai marwan yalla bai wannan aya ai ba ta ku bace inna ma unzilat hadhihi al-ayatu fi ahli al-kitab wannan aya an saukar da ita dangane da ahli al-kitab wato yahudu da nasara thumma talabnu abba. sannan Abdullah dan Abbas sai karanta wanda take kafin ta wa iz akada Allahu mithaqan nabiyina wa iz akada Allahu kay mithaqal ladina utul kitaba la tubayyinunahu lin-nas wa la tuktumuna zuwa karshe bayan ya karanta ta zuwa karshe wa talabnu Abbas sannan Abdullah dan Abbas sai karanta la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bi mafasatin min al-azab sannan wa qala ibn Abbas dan Abbas yace sa'alahum an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam an shay'in fakatabuhu iyyahu su yahudu nasara ne manzo Allah ya musu tambayar wani abu na siffarsa ko na bayanin musulunci ko bayanin zuwansa a cikin littafin sai suka boye suka ki fadar gaskiya wa akbaruhu bi suka bashi labarin wani abin daban ba wanda ya tambaya ba fa kharaju qad an anhu suka fita suna so su nuna cewa ai sun ba su labarin tambayarsa sun ba shi amsar tambayarsa wastahmadu bi zalika ilayhi kuma suka nemi ma a gode musu kan wannan abin da suka yi wa farihu bima atau suka rinka yin farin ciki da abin da suka yi min kitmanihim iyahu dangane da boyewa annabi gaskiya da suka yi lokacin da ya tambaye su ma sa'alahum anhu abin da ya tambaye su wato kaga dai anan ayar tana magana kan ahlul kitab a fasaran abdullahi dan abbas amma hukuncin ta baya takaituwa akan su su dukkan mutumin da aka tambaye shi gaskiya ya sani sai ya boye ta kuma wannan ɓoye gaskiyar da yi da yake son kuma a yabe shi akai to aya ta shafe shi sawa'un yana cikin azan kitab ko yana cikin musulmi ko yana cikin wane ne a kowane gari yake a duniya dan al'ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi wani hadisin daban cikin bukhari daga abu sa'id al-khudri yake cewa waɗansu mutane da cikin munafukai a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi idan manzon Allah ya tafi yaki su sai su zauna a gida ba su ba da uzurin ƙarya su zauna idan ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo sai su je su kai masa uzuri na ƙarya suna cewa ai wallahi ba dan kaza ba da mu za har ma su ninka rantsuwa akan haka to kaga ba su je yaki ba ya farahu na jama'a atau kuma suna farin ciki da rashin zuwa yakin da suka yi sannan kuma suna son a yabe su cewa ai su masu uzuri ne ba marasa uzuri bane ya gona an yuma dobi malami fa alukin to irin su ne fala ta hasabannahum bi mufazati min al'azab wannan hadisi na Abu Sa'id al-Khudri dake cikin Bukhari da wancan hadisi na Abdullahi dan Abbas dake cikin Sahih Muslim duk abin da suke bayyanawa dai waɗannan bangarori guda biyu su ne aula da shiga cikin wannan aya ko su ne za su shiga ayar shiga ta farko amma idan sun shiga ba su rufe kofa ba duk wanda ya aiki makamancin nasu shi ma ayar za ta shafe shi sai Allah ya ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وبنجي ولله ملك السماوات والأرض da Allah ne mulkin abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa yake gaba daya wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai babu abin da ke gagararsa inna fi khalqis samawati wal ard lalle a cikin halittan mai guda bakwai da ƙasa guda bakwai wa ikhtilafil layli wan nahar da canjawar dare da rana wani lokaci dare ya tsawo sama da rana wani lokaci rana ta yi tsawo sama da dare shine canjawar su ko kuma canjawar dare da rana wani lokaci wato dare ya zo bayan ana cikin rana ko rana ta zo bayan ana cikin dare kowa na musayar aiki tsakanin tsakaninsa da dan uwansa lalle cikin haka din la ayatin akwai ayoyi da suke nuna samuwar ubangiji cewa lalle akwai Allah li'ulul albab ga ma'abuta hankali domin dukkan wanda ya ga yadda rana take gudana ta je ta faɗi ya ga yadda dare ke zuwa ya ga yadda taurari ke fitowa a cikin duhun dare rambatsau abin sha'awa da su ko shakka babu ya san akwai mai gudanar da su shine Allah ta'ala sune la ayatin akwai ayoyi ai akwai alamomi na samuwar ubangiji duk da ido baya ganin sa subhanahu wa ta'ala duk da hannu in ya laluba ba zai ji su ba duk da sauti baya jin muryarsa subhanahu wa ta'ala su wane ne ulul alba allazina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim su ne waɗanda suke ambatan Allah qiyaman a halin tsayuwarsu wa qu'udan da halin zamansu wa ala junubihim kuma su ne suke ambatan Allah lokacin da suka dole hakalkarin su akan kasa ma'ana ko da a kwance suna ambatan Allah a tsaye da zaune da kwance duk suna ambatan Allah wato sun mamaye kowane hali nasu da ambatan Allah kamar yadda Aisha take faɗa cikin hadisi kana nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yadhkuru Allah fi kulli ahyanihi manzon Allah ya kasance yana ambaton Allah a kowane hali a kowane lokaci sallallahu alaihi wasallam ma'ana a halin tsaye akwai irin zikirin da yake yi a halin zama haka a hali na kwanciya akwai irin zikirin da yake sallallahu alaihi wasallam wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da ake kafa hujja da su wajen fallalar zikiri domin zikiri ibada ce mai girma hasali ma malamai na cewa ba wata ibada da aka ce a yi ta da yawa sai zikiri galibi ibada sai dai a ce yi amma ba a cewa yi da yawa ko zikiri a zikiri ne Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu zkurullaha zikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila ya ayyuhal ladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun sannan yace wadh-dhakirina Allah kathiran wadh-dhakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran azima zikiri na da fa'ida kwarai da gaske rashin yin sa na haifar da tsatsar zuciya ita tsatsar zuciya abin da yake kawo ta gafala bawa ya kasance baya gafala daga ambaton ubangiji ya gafala daga ambaton ubangiji abin da ke kawar da tsatsar zuciya shine zikirullahi wal istighfar yawan ambaton Allah da istighfari shi yasa manzon Allah ya faɗa cikin hadisin muslim sabaqal mufarridun sabaqal mufarridun masu ifradi sun gudu masu ifradi sun tsere da lada sahabbai suka ce su wane ne al-mufarridun masu ɗayantawa ko masu kadaitawa sai manzo Allah ce azzakiruna Allah kaseeran waz-zakirat kuma kuna sanar da hadisin wani dattijo da zo a o zan manzan Allah ya ce da shi inna shara'i al islami kad kasrat alayya wa kad kaburtu dokoki na musulunci suna da yawa yi kaza bar kaza yi kaza bar kaza yanzu kuma na tsufa ba komai zan iya yi ba koya mun wani abin da tsufa na ba zai hana ni yin sa ba sai manza Allah ce la yasa la yazalu lisanuka ban min kar karka yadda harshen ka ya bushe daga ambaton ubangiji kullum bakin ka ya wuna gudana a bakin ka wajen yawan zikirin Allah shi yasa ibn al-qayyim a farkon littafin al-wabil sayyib min al-kalim ya ambaci fa'ida 70 da doriya ta zikiri daga ciki zikiri na dawo arziki daga ciki zikiri na kusanta bawa zuwa ga Allah daga ciki zikiri na sa a rubuta ka cikin yan aljanna daga ciki zikiri na kore bakin ciki daga ciki zikiri na kore dukkan wata damuwa zikiri na korar tsoro ababai da dama ya ambata na zikiri sannan zikiri karo ne da garkuwa tsakaninka da shaidan in kana zikiri allazina allaha qiyaman wa qu'udan wa ala mutane dangane da zikiri kashi uku ne kashi na farko ahlul jafa allazina jafaw rabbahum masu jafa'i masu munana ladabi ga ubangiji su ne suwa waɗanda ba sa yin zikiri Ka kwata ba ruwansu da zikiri waɗannan suna daga cikin hasararrun bayi kashi na biyu ahalul ibtida waɗanda suke yin zikiri amma na bid'a zikiri da rawa wani lokacin zikiri da kiɗa wani lokacin zikiri ana farawa tare a ƙare tare wani lokacin zikiri da kalma ɗaya ɗayar kalma Allah Allah Allah kalma ce guda ɗaya wadda ba jumla mufida ba domin jumla mufida ita ce jumla ismiya allati tatakawwanu min al-mubtada'i wal khabar ko jumla fi'liya allati tatakawwanu min al-fi'li wal fa'il dole sai an samu wannan aka yi zikiri kalma ɗaya ba ta zama zikiri to kaga waɗannan su ne kashi na biyu eh suna yin zikiri amma ba akan koyarwar manzon Allah ba eh suna yin zikiri amma ba irin zikirin da annabi ya koyar da sahabbansa ba a magance da a aikace kashi na uku sune ahadul iltizami fi zikri alladhina yulazimuna sunnatan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke lizuntar sunnar annabi wajen zikiri da safe mai annabi yake yi sai su yi kokarin haddacewa subhanallahi wa bihamdihi ɗari ga sayyidul istighfari Allahumma rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa alayya wa abu bi dhanbi asbahna wa bika bika dahya wa bika namut wa suna karanta wannan da safi wannan kadan ne sample amma da su akwai zikirai na safe da yamma kuma za su yi zikiran yamma ko sayyidul istighfar da muka yi dazu ko bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim kafa uku ko qul a'udhu qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas da qul huwallahu ahad kafa uku uku ko allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaykal masir ko dukkan wani zikiri da ya tabbata manzo Allah ya koyar sai ayi in sun zo kwance barci haka in sun zo tashi daga barci haka shiga ban daki fita ban daki duk za su tuntuba wa za su tuntuba hadisai ingatattu yaya manzon Allah yayi yaya sai ayi za su tambaya wa za su tambaya sai su bi shawaran mai ahlari wa yasalu ulama ya tambayi malamai wani malamai wa yaktadi bil muttabi'ina li sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya koyi da wanda suke bin diddigin sunnar manzon Allah malaman ba kowane malami ba dan malanta suna ta tara ba kowane malami ba ba kowane fari yake rogo ba wani farin rogo ne wani kitse ne walaysa kullu bayda'a shahmatan da haka sai ya bi malaman da suke koyi da sunnar manzo Allah allazina yadulluna ala ta'atillah wa yuhadhiruna min ittiba'i shaytan waɗannan su ne malamai nagari waɗanda mutum zai tambaya yaya manzon Allah yayi kaza yaya manzon Allah yayi kaza duk wuridi duk zikiri duk kailala sai sun tuntuba yaya akai ga kuma hadisai nan cikin bukhari ga hadisai nan cikin muslim ga hadisai nan cikin abu dawud ko tirmidhi ko nasa'i da sauran littattafan sunna in ma waɗannan sun maka girma akwai littattafai da aka keɓance na zikiri kawai irin su kitabul azkar na imamun nawawi irin su tuhfatul zakirin na imamun shaukani irin su Alkalimu kalimu tayyib na ibn na shaykhul islam ibn taymiya irin su al-wabil tayyib min Alkalimu kalimu tayyib da kuma waɗanda waɗansu malaman suka yi a zamanin yau irin su hisnul muslim dukkan waɗannan zaka samu tatattun hadisai daga taskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka fito daga bakin da baya ƙarya kai ka raya zuciyarka da shi to wannan shine zikiri na fi sabilillah amma dukkan mutumin da kaga yayi datti yana zikiri to wannan bai fahimci me zikiri ba ai asali ba yanda za a yi da zikiri ya bar jikinsa da datti an ce idan ka ci tafarnuwa ko ka ci albasa kar ka je masallaci li'annal mala'ikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam kar mala'iku su tutu a masallacin me zaka yi a akwai karatun qur'ani a akwai zikiri a akwai sallah aka ce kar ka je ka zauna kai a gida to shikenan kuma kai sai ka zauna cikin datti me yasa aka ce tafarnuwar ai datti ne waɗansu malaman suka ce banda tafarnuwa duk abin da ke sa warin baki in ka ci shi ma ba za ka zo masallaci ba matukar akwai ma'anan tafarnuwa ta tare da shi shine warin baki ma'ana ko da irin miyar kukan nan da ta ji daddawa da yawa mutum ya haɗe bakin sa da ita to inda bai kawar da dattin ba bai kamata ya je masallaci ba dan duk inda kawai wayo sai ga mutane suna kawar da kai kaga babu daɗi to musulmi cikin tsafta yake amma yau sai ka an ce ga zakiru amma kazami mutum yayi datti wace a ce ahadullahi kenan yanzu ku rasa wanda za ku jingina wa Allah sai kazami dai idan kun ce ahalullahi mutanen Allah ma'ana kazamai ne mutanen Allah ba masu tsafta ba gashi ko hadisi da wani sahabi ya ce muna son mu ga mun sa riga mai kyau hula mai kyau takalmi mai kyau manzo Allah ce wannan baya cikin girman kai inna Allah jamilun yuhibbul jamal ku sai kuka nuna kazanta kuka ce ita Allah ke so Allah ya kamata irin zikirin na sufaye su wallahi su gyara inda mutum yana so ya zama zakiru na fi sabilillah to ya bi taskar manzon Allah ya bi sunnar annabi zai samu kowane irin zikiri ke so da haka kar mutum ya zanto cikin masu jafa'i da ba sa zikiri kada mutum ya zanto cikin waɗanda kuma suke yin zikiri na bid'a ya bi zikiri na sunna yazkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard kuma suna tuntuntuni cikin halittan sama da halittan kasa suna cewa rabbana ya ubangiji ma haza hadha batilan baka halicci wannan ba dan wargi lafazin batil masdar ne ya yazo ala sigati ismul fa'il batil kaga ai fa'il kenan kamar yadda al'aqiba ai ana nufin al'uqba amma kaga sai masdar yazo ala sigati ismul fa'il rabbana ma khalaqta hadha batilan ubangiji baka halicci wannan ba dan wargi dan rashin manufa halittan sama da halittan kasa akwai hikima a akwai dalilin da yasa aka yi subhanaka sarki ya tabbatar kuma ka ya ubangiji fakina azaban nar ka tsamar da mu daga azabar wuta hadisi ya tabbata daga ata yace ni da ubaid bin umayr mun je wajen na aisha sai na aisha ta ce da ubaid bin umayr yanzu ne zaka kawo mana ziyara tun yaushe ban ganka ba ɗaya daga cikin tabi'ai ne da masu daukan karatu a wajenta sai ce haba baba abin da ya hana ni zuwa shine kamar yadda manzon Allah ya faɗa zurgibban tazdad hubban ka rinka zuwa ziyara kana fashi sai soyayya ta karu amma idan kullum kullum za ka zo sai a gaji da kai ina jin kila shi yasa yan mata da a kasar hausa suke cewa wai Allah ina saurayin kusa da gida jiya zance shekaran jiya zance ban, tazdad hubban idan ka je yau gobe sai ka bari wata rana kuma ka sake zuwa yace shi yasa ke gaban zo kullum ba sai Aisha ta ce da'una min radanatukum hadhihi ka daina kawo wata jumla kana nufin manzan Allah ne faɗa wato ita ba ta yadda cewa hadisin na manzan Allah bane ba qala ibn umayr sai ibn umayr yace akhbirina bi ajab shay'in ra'aytihi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ummuna aisha ba mu labarin mafi zama abin mamaki da kika gani a wurin manzan Allah wani abu ne ya baki mamaki a rayuwarsa sai Aisha ta shiru sannan sa tace kana lailatun minal layali kana lailatan minal layali manzo Allah ya kasance a wani dare yace ya Aisha tuzarini ta'abbadu Allah li rabbi yace Aisha wannan daren ki mun sadaka da shi bauta zan yi wa ubangiji na kaga tana da haƙƙi a matsayin na matarsa a sai ka nemi matarka izini in zaka yi qiyamul layli eh, wannan daren ki dai bar mu yi in yi qiyamul layli qala sai ta ce wallahi inni la uhibbu qurbak ina son in ganna a kusa da kai manzon Allah wa uhibbu masarrak kuma ina son duk abin da zai faranta ma rai tunda ibadar ka za ta faranta ma rai sai in haƙura da san in ganni dab da kai kalat ta ce fa kama fa tatahara kuma kama fa sallah manzo Allah tashi yayi tsarki ya shiga cikin sallah ta ce fa lam yazal yabki hatta balla hijrahu bai gushe be na kuka har sai da ya kuma kumatunsa da hawaye qalat ta ce summa baka fa lam yazal yabki hatta balla lihiyatahu bai gushe be na kuka har sai da ya jika gemunsa da hawaye ta ce fa baka fa lam yazal yabki hatta balla al-ardh bai bushe bai na kuka har sai da hawaye ya rinka diga a kan kasa bayan ya jika fuskarsa ya jika cinyarsa har kuma ya sauka kan kasa sallallahu alaihi wasallam ce yayin da naga ya samu kansa a wannan hali yana nan haka fa ja'a bilal yu'dhinuhu bi salati sai bilal yazo yana cewa manzon Allah lokacin sallan asubahi yayi falamma ra'ahu yabki yayin da ya ga manzon Allah yana kuka kala sai ce ya rasulullah lima tabki wa qad ghafara Allah laka ma taqaddama wa ma ta'akhkhara me yasa kake kuka gashi an gafarta ma abin da ya wuce da wanda zai zo qala sai sai afala akuna abdan shakuran bazan zama bawa mai godiya ba laqad nazalat alayya laylata ayatun wata aya ta sauka a kai najiya da daddare wailul liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha azaba ta tabbata ga duk wanda ya bi ta kanta bai tsaya yayi tunani ba game da aya wata aya ce ce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون جالاي كركشن ويتفكرون في خلق السماوات والأرض تفكر عندما ذا الله في كلام ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها kaga wannan ba karamin razani da firgici bane manzo Allah ke bayarwa a ce lalle ayoyin alqur'ani lokacin da ake karantawa a rinka izina da ma'anoninsu Allah ce subhanaka fakina azaban nar sarki ya tabbatar kamar ya faɗa ubangiji haka mummunan suke fada fakina azaban nar ka tsamar da mu daga azaban ka sai Allah ce ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا رب ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سكت يا ربنا يا أبن جزم إنك من تدخل النار فقد أقضيتها حقيقة دون دك سفر دشي وتا كاك أسكنت دشي كاتوزل تشي وما للظالمين من أنصار azzalami ba su da mai taimakon su a gaban Allah ranar tashin kiyama azzalami anan ana nufin kafirai rabbana ya ubangijin mu innana sami'na munadin yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna ya Allah mun ji wani mai kira yana yin kira cewa a zo ayi imani shine yunadi lil iman an aminu bi rabbikum yana cewa ku yi imani da ubangijin ku fa amanna sai muka yi imani rabbana ya ubangijin mu faghfir lana dhunubana ka gafarta mana dhunubanmu وكفر عنا سيئاتنا sayyi'atina ka kankare كلامه وتوفنا مع الأبرار sannan kuma ka karbi rayuwar mu tare da al-abrar bayi waɗanda suke masu da'a bayi na gari sai ce rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah la tukhlifu al mi'ad ما استجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن thawab suka ce rabbana ya ubangiji wa ma wa'adtana ala rusul ba mu abinda kai mana alkawali bisa ga harshen manzanninka wala tukhzina yawmal qiyama kar ka tozalta mu ranar tashin kiyama innaka la tukhliful mi'ad ya allah lalle baka saba alkawali da suka waɗannan addu'o'i fastajaba lahum rabbuhum sai ubangijin sai ya amsa musu ya amsa musu yace me anni la udi'u amala amilin minkum min zakarin aw unsa lalle ni ba na tozalta aikin mai aikin cikin ku mace ne shi ko namiji ba'dukum min ku tare kuke da juna wanda duk ya aikin alkhairi zan bashi lada ba wai dan kasancewar sa namiji ko kasancewar sa mace ba sai dan kasancewar sa ya aikin alkhairi wannan gaba ta wannan aya kamar amsa ce aka bai wa ummu salima lokacin da ta ce wa manzon Allah ubangiji na je yana ambatan mazaje da suka yi hijira ban je ya ambaci matan da suka yi hijira ba sai Allah ce fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilun minkum min zakarin aw unsa da matan da mazan duk ba wanda zan tozanta aikin sa ba'dukum min ba'd fallazina hajaru waɗanda suka yi hijira wa ukhrijū min diyarihim aka kore su daga gidajensu aka fitar da su wa uzu fi sabili aka cutar da su wajen bin tabarki na wa qatalu wa qutilu wa qatalu suka yaki wa qutilu kuma aka kashe su a wata kira'ar wa qutilu wa qatalu aka kashe su kuma suka yaki to malamai suka ce yaya bayan an kashe su za su yaki sai aka bada amsa da cewa al-ataf bil wawi la yaqtabi tartiba yo ai wawun aka yi atafi da shi mutlaqul jam'i yake nuna wa baya nuna ga wanda ya fara faruwa da haka dai wa qatalu sun yaki wa qutilu har aka kashe su dan yaki wanda suka yi hakan la ukaffiranna anhum sayyi'atihim ko kuma zanto wa qatalu cikin su waɗansu sun yaki wa kutilu cikin su waɗansu an kashe su waɗannan yaki kawai suka yi sun dawo lafiya waɗannan kuma an kashe su ne ba su yakin ba ko kuma sun yakin an kashe su duk wanda suka yi wannan la ukaffiranna anhum sayyi'atihim lalle zan kankare musu kurakuransu wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar zan shigar da su aljannar da koramu ke gudana karkashin gidajenta tawaban min indillah sakamako ne ko lada ne daga wajen ubangiji wallahu indahu husnul thawab a wurin Allah ne mafi kyawun sakamako ko lada yake لا يغرنك taqallubul ladina كفروا في bilad متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وبنجي لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد كرير ديكا kaiwa da komowar kafare a cikin ƙasa su yi tafiya a sama su hau kumbo su je duniyar wata kamar yadda suke faɗa su bi ta ruwa su bi ta jiragai na ƙarƙashin ƙasa duk wannan kare dame ka mata'un qalil dan jin dadi ne kankani thumma ma'awahum jahannam sannan mu koma su wutar jahannama mata'un qalil wato dan jin dadi ne kankani wanda yake bai taka kara ya karya ba mata'un fid dunya thumma ilaina marji'uhum thumma nuziquhum al'azab ash-shadid bima kanu yakfurun bima kanu yakfurun numatti'uhum qalilan thumma nadarruhum ila azabin ghalidh mu dan jin da su dadi ne kadai karka damu wa bi salmihat sannan ko makomarsa ita ce jahannama wa bi salmihat tar da makoma ubangiji ta'ala ce lakin allazina taqaw rabbahum amma waɗanda suka tsoraci ubangijin su lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar suna da aljanna wadda koramu ke gudana karkashin benayenta khalidina fiha za su dawoma a ciki babu mutuwa babu babu tsufa nuzulan min indillah gara daga wajen ubangiji lafazin nuzul gara ta musamman da ake wa bako tanadi to yan aljanna tana da garar bako wanda Allah zai musu tanadi shine nuzulan min indillah wama indallahi khairul lil abrar abin da ke wurin Allah shine mafi alheri ga al abrar bayi masu da'a innal abrar lafi na'im kenan wanda suke cikin ni'ima yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura duk wannan abin da Allah ya musu tanadi kenan sai Allah ya وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا تبت سكين حديثي أرواية دبن دبن نجاشي سركن هبسا لو كتن دي متو manzo Allah ce wani salihin bawa ya mutu ku tashi mai masa sallah waɗansu sahabbai suka ce yaya za mu yi sallah ga mutumin da yake ba habashi kuma ma kirista ko a sanin su dama kirista ne bai riga ya musulunta ba to shi ko ya musulunta kuma Allah ya sanar da manzansa sai ubangiji ta'ala ya saukar da wannan aya wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillah lalle cikin ahlul kitab akwai wanda suke yin imani da Allah kuma suke yin imani da abin da aka saukar muku kuma da sun yi littafi imani da abin da aka saukar musu khashi'ina lillahi suna masu jin tsoron Allah la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila ba su yarda ba su musanya ayar Allah ayoyin Allah da wani dan farashi kankani na duniya da za su samu wai su koye gaskiya ba su yarda ba ulaika lahum ajruhum inda rabbihim wannan lalle suna da lada a wajen ubangijin su inna allaha sari'ul hisab lalle Allah mai gaggawar hisabi ayar karshe ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun abu hudu abu hudu ayar ta faɗa na farko isbiru ku yi hakuri hakuri wajen bin Allah hakuri wajen barin sako hakuri kan abin da Allah ya kaddara maka na matsalolin rayuwa na biyu sabiru ku yi takarar yin hakuri tsakanin ku da kafirai in koma da wajen yaki in suka jure to ai ku kuka cancanta ku jure in suka tsaya ku kuka cancanta ku tsaya shine wasabiru babin mufa'ala ne su suna hakuri ko kuna har a gawa ya wani hakuri sannan warabitu lafazin arribat na nufin ku tsare iyakokin kasa ta musulunci inda kuke jin tsoron abokanan adawa za su kawo muku hari a samu waɗansu masu zaman ko ta kwana a wajen shine warabitu wattaqullaha sannan ku tsorace Allah la'allakum tuflihun dan ku rabota gobe kiyama amma al-imam al-baydawi yace wato da cikin lata'if na tafsiri mai ban mamaki yace ya ayyuhal ladzina amanu nusbiru fi salati az-zuhri wa sabiru fi salati al-isha'i wa rabitu fi salati al-maghrib wattaqullaha fi salatul isha la'allakum tuflihuna duk da kabbarar kuka yi tafsiri ne mai rauni amma dai ne ko ba shakka wato kwakwalwa ne kawai amma in ba haka ba yana nan a yadda yake ar yana nan a yadda yake jiran sallah ma yana cikin ar kuma yadda manzo Allah ce zalikum zalikum abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya shafe mana wassalamu alaikum wa